demokradiyya a yau. Cikin shirin zamu mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji wainar da ake toyawa a shirye-shiryen zaben ƙasar mai zuwa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yaƙin neman zaɓe ya kan kama gadangadan a jamhuriyar Nijar ana kusan wata ɗaya da rabi kamin ‘yan ƙasar su ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin su zaɓi shugaban ƙasa da kuma wakilansu a majalisar dokokin ƙasar. Sulaimu Mini Barma ya aiko mana da wannan shimfiɗa. Yanzu mun yarda da cewa ba su san zuwa zaɓe ne so suke lokacin zaɓe ya wuce a ce a manda Alhaji Isu Mahmud ta ƙare kenan dole ya sauka da kan kargan mulki. ta ji to mu ko ba za mu taɓa yarda da wannan abun ba. Za mu tahiya zaɓe kuma za mu tsayin daka domin a yi zaɓe cikin gaskiya domin karin ba za mu yarda ba ƙuri'o'inmu a sace su kuma za mu ɗaukan matakai wanda ba za mu yarda a yi sata zaɓe ba wanga zaɓe abinda muke shiga abinda muke gani insha Allahu wannan gwamnati babu zancen ta zarce wurin shi irin yadda bangarorin siyasar kasar nishiyar ke soke-soken manufofin juna kenan da zumar samun yardar 'yan ƙasa kan maganar zaɓuɓɓukan da ake sa ran soma gudanarwa a watan gobe lura da yadda 'yan siyasa suka mai da shirye-shiryen zaɓen na 2016 tamkar an kaddamar da yakin neman zaɓe ya sa hukumar zaɓen ƙasar wato seni a watan nuwamban da ya gabata jan kunnuwan 'yan siyasa da su dakatar da wannan yunkuri da ya saba wa dokokin nijar sai dai abin tamkar ana magani kai yana ƙaba. A shekara biyar ba abin da suka aikata na a zo a gani babu wani aiki waɗanda suka ma yawancin al'umma Nijar. Ba abin da suka mai da gaba kan shi sai cin hanci sai rashawa sai kwasa kuɗin ƙasa suna sa aljihunsu. Yau ƙasar nan kowa ya san akwai matsala. Duk wanda shigar kana ya sa a to ba za a yi ba ko na san na imani talakawa Nijar su zaɓe su. Allah su kai mana lokaci, isu ya yi takara da su ai. kuma ya kabra musu kayi ai ba baga baki bane mutanen Niger suna nan sun ga abin da Usman ya zana shugaban kasa sun ga zaman da Hamma ya zana prime minister sun ga zaman da Sani ya zana prime minister sun ga zaman da Isuhu yake yi abin da Isuhu yake yi a cikin kasar nan a gida da waje a yamai da ƙauyuka. Tarihin zaɓuɓɓukan jamhuriyar Nijar ya nuni da cewa zaɓe bai taɓa zama wata silar tashin hankali tsakanin jama'ar ƙasar ba. Sai dai kuma a wannan karan 'yan ƙasa sun fara jan hankulan 'yan siyasa ganin yadda 'yan magana suka ce sani sanin hauka zub da miyau ina jin hankali 'yan siyasa don aladan annabi mun gaji don aladan annabi mun gaji da wannan kasa yin samun cikin rudani cikin kasa wanda Allah ba shi da shi Allah ya riga ya zaɓa wanda yake so su yi haƙuri da Allah ni zaɓe tsakani da Allah na wanda Allah ya ci ai dai adalci muke fata mu dai ni dai abin da nake so ga talaka mu na yau da su gane da cewa abin da duk suke yi su hankalta su diba su ga wanda kake so shine kake jiwa ka jiwa makura wanda dai ka da cewa ko kana kuka ne kahin ma kai kuka mutanen nan ya san matsalolin ka to mu yan kasa muna gaida dai sai ni yan siyasa da yan opposition da yan majority din da Allah muke tambayar su su tsaya a yi zaɓe tsantsan wanda Allah ya ba sa'a ya samu wanda bai samu ba kuma ya taimaka ma wanda ya samu din Nijar ta ta gaba cikin kwanciyar hankali a ranar 30 ga watan janairu nan ne za a kaddamar da yakin neman zaɓe a hukunce sannan a rufe a karfe 12 na daren 19 wayewar 20 ga watan fabrairu Ranar takwas ga watan jiya mun gabatar da shiri kan siyasar Nijar ɗin, inda muka zanta da Farfesa Bube na Maiwa ɗan asalin ƙasar Nijar ɗin wanda ya kai ziyara ƙasar tasa ta haihuwa na tsawon wata uku daga Senegal inda yake karantarwa a Jamar Anta Diop. Ga kaɗan daga cikin hirar da muka yi da shi a shirin na ranar takwas ga watan Disamban. Me za ka ce dangane da yankin faɗin albarkacin baki daga 'yan ƙasa da kuma su 'yan hamayya? Eto, eh eh, a duka dai ne irin abin da na gani akan gaskiya yau 'yan ƙasar Nijar suna nan suna jiran wannan eh, jam'iyya wadda take rike iko ta cewa da kamar bata barkata musu wani abin kirki ba suna jiran cewa da su juyar da su. na ji su ma'aikanta suna wani ikirari suna faɗin wai za su wucewa sun zagaye na farko wannan ikirari ne kawai na kamfani ba gaskiya ba ne jamhuriyar nijar akwai tarihi na zaɓe inda ba a da wannan jam'iyyar siyasa wadda za ta cewa za ta hutuwa sun zagaye na farko ta wuce sai dai fa kuma in wata dabara gare su can wadda 'yan nijar sun basu da ita ba ina nufin ne wato kamar irin yadda aka yi a jamhuriyar gine irin yadda aka yi a kodiwar ko irin wanda aka yi mali da burkina faso wato cewa da sakamakon zaɓe suna da shi eh, tare da wasu kamar abokansu na kasashen turai suna da shi da za su zo su na'urori kawai abin ya fito masu amma muddin ya zamanto zaɓe ne na 'yan ƙasar Nijar aka yi amfani da shi abin da za a fito cikin akwatin zaɓe ba ta yiwuwa a jamhuriyar Nijar a ce kamar yadda jam'iyyoyin siyasa suka kahu a cikin wannan kasar a cewai mutum guda za zuwa ya wuce tun zagayen farko eh, tun ba da ya zamanto ba kamar ana zargin su da cewa ma ba su zo suka yi wani babban aiki ba na a zo a gani alal misali kamar in aka ɗauka wannan maginan mai da ake kira matasan mai da ake kira soraz a yau ya take in aka ɗauka kuma wannan hanyar jirgin ƙasa shekaran na karanta hanyar jirgin ƙasa da suka ce za su kawo tun daga jamhuriyar benin har ta shigo Nijar ita ma kan kanta ta tsaya. Wato sun yi babban kuskure guda shine cewa inda kamar aka ce fannin noma da kiyo suka ba da ƙarfi gare shi da yau eh, Nijar kai da sai mutane su rika ta alhamdulillah. Sai dai wani jami'i na jam'iyyar PNDS tarayya wacce take mulkin kasar Alhaji Ibrahim Shitu ya kira tashar mu inda ya zanta da Abdulaziz Adali Toro. domin ya maida martani kan bayanan da farfesa na maiwaye cikin wannan shiri. Abin da ya faru kwanakin baya na ji kun yi wata fira da shi farfesa Buga na maiwa ya nuna ke babu babu demokrasi yanzu har ya nuna ke eh, lokacin Tanja Muhammadu ya yi yau demokrasiya a Nijar. So, shi na nika son in tunatar da Buga na maiwa a lokacin canja mamadu har ya yi tsaka mai wuya ma nan a mahilin murya Amurka na tsaka mai wuya ya ce babu wani lokaci ko ko babu wata ƙasa da aka keta a kawai Nijar kuma kamar lokacin tanja shi da kanshi ya faɗi wannan in ya mance ni ban mance ba mu mun saurare shi na biyu ya yi magana kuma abinda nika so in tunatar da bube na maiwa ya zo kwanakin baya a nan Nijar ya yi taron siyasa a dogon duci maganganun da yi da babu demokrasi a Nijar da yanzu watakila yana kame dan ya yi magana akan kabilan ai Niger akwai doka wadda ta hana kabilan amma yayi magana a siyasa a can a dogon duci inda babu demokradiyya da an kama shi na biyu ya yi batun idan shugaban ƙasa zai wuce a nan yamai za a tattara hanyoyi da gamu da 'yan kasuwa da 'yan da ma'aikata kowa na kuka da irin waɗannan da tare hanyoyin da aka ya kamata bu na mai faɗa muna a duniya kaf gaba ɗaya shi gwada mana ƙasa da shugaban ƙasa zai wuce aka babar mutane dunkume da da circulation da da da kwartar jikin shugaban ƙasa su haɗu kan hanya ba wata ƙasar duniya wadda za a wuce da shugaban ƙasa zai wuce dole sai an tsaye da mutane na shugaban ƙasa shi wuce ba a Niger kawai an ka fara ba kuma ba yanzu da an ka fara ba lokacin shi shugaba Isai Muhammad gube shi san da wannan na uku yayi magana akan siyasa a nan Niger bayan duk da ya kare kwanakin ba yayi magana akan wani farti wai akwai wani farti na a Niger suna ne kishin kasa da mata da yara su suna shiga wannan farti a yanzu mu ba mu san wani mata ba ko wani ko wani yara matasa shiga wannan farti kuma wannan farti yaushe da an kai yaushe na ci gube na mun san wanda ya shiga wannan farti balantana har sai can Senegal shi na ba da labari ko ko shi ne wannan kamfani gube na maiwa in yana son siyasa ya zo a Nijar ya yi siyasa ya zo ga da mai doki sai mu yi siyasa da shi wannan farti da suka zance wanda a shugaban farti ko ko wanda ya kira farti nan sai an da ta tallata shi a arewacin ma Nijar har aka san shi kin gana ai ba a wuce shekara ɗaya ko shekara biyu da rabi har da shi mutum a arewa na amma sai an da ta tallatar da shi a arewacin Nijar har aka san shi har ma ya san san nuna muke mutanen arewa dan arewa ne ai da shi bai zama na arewa bane saboda haka mu muna kira da gube na maiwa mu mun doke shi mutum mai ilimi ba mu azza zai yi maganganu na saurayi ba ko gaske shi ilimi da zaran ya shiga cikin ilimin sai shi baki amma abubuwan da faɗi yanzu sun saba ma abin da gaskiya ta tabbatar maganganun da duk faɗi yanzu na babu wata magana ta gaskiya wadda mai yau ka faɗi masu wannan matashiya political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Da kuma haka Allah ya mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Sulaimu ne barma da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin. a nan nisa habu imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya